Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Baba ya ku makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na wannan lokacin da yau Laraba goma ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa reshen jihar Kano na kungiyar kwadagon Najeriya ya bi sahun takwarorinsa na jihohin kasar wajen gudanar da zanga-zangar lumana kan yunkurin majalisar tarayya kan mallakan hurumin kayyade albashin ma'aikata bayan haka za ku je irin hali da ake ciki kan sake bude jigilar kasa da kasa a filin saukan jirage na kano bayan da tawagar gwamnatin kano ta kai wa ministan harkokin jiragen sama ziyara a abuja za kuma ji cewa gwamnan jihar borno farfesa baba ganan umar zulum ya aza tubalin gina wata sabuwar kasuwa da tasha da ake kira tashan bama da zai baiwa 'yan kasuwar najeriya da da kasashen waje damar yin kasuwanci kai tsaye kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambol na tafe da rahoto na musamman inda ya dubo mana halin da ake ciki bayan da kungiyar 'yan kasuwa daga arewa zuwa kudancin najeriya suka jan yajin aiki a makon da ya gabata to amma kafin nan gasar filo da labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran duniya. Ƙungiyar haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matuƙar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta 2021 yayin da al'ummomi ke farfadowa sannan a hankali daga matsalolin da umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa. Kamfanin dalacin labaran Faransa ya ce ranar Laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 5.6 cikin ɗari a wannan shekara. wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan Disamba. Kungiyar OECD ta ɗaura hasashen nata ne kan ƙoƙarin da ake na samar da allurar daga kafin COVID-19 a duk duniya. Da kuma shirin dala tiriliyan 1.9 na inganta tattalin arziki a Amurka. Hukumar ta ce tattalin arzikin Amurka zai bunƙasa da kashi 6.5 cikin 100 a 2021. Wanda ya ninka ninki biyu na hasashen da ya gabata na kashi uku da dubu biyu wanda aka sake samu a watan Disamba. Yau laraba kasar Rashi ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai shirya abubuwan da aka haramta ba. Hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta kasar ta ce idan kamfanin na Twitter bai bi ka'idar Rasha ba za a ci gaba da ɗaukar matakai a kansa. Ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a kasar. Hukumar ta ce matakin na laraba ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a rasha da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin nan take dai kamfanin tuta bai yi tsokaci kan wannan sabbin takunkumi ba matakin shine na baya bayanan da rasha ta ɗauka na tsaurara matakai kan yanar gizo a baya ta dakatar da wasu rukunin shafinan yanar gizo da suka hada da daily motion da linkedin Kasar Vietnam ta girke manyan kayan aikin soja a cikin shekaru biyu da suka gabata a kan tsibirai da take iko da su a wani al'amarin da wasu masana a yankin suka ce niyya ce ta dakira duk wani hari daga China. Kasar da ke da rinjaye a rigingimin ruwa. Gwamnati a Hanoi ɗaya daga cikin ƙasashe shida da ke da awar mallakar duka ko wasu sassan tekun kudancin China da ke da albarkatu. ta tara manyan kayan aikin soja na kariya da na sadarwa a gabar teku a cewar wani rahoto daga kungiyar wanzar da zaman lafiya a teku da ke da cibiya a washington dc daraktan shirin gregory polin ya ce ina ganin vietnam na son tabbatar da cewa tana da karfin iya kai harin makamai masu linzami na biyu don haka a tabbatar da cewa tana da akalla wasu makamai masu linzami a tsibirin da za su iya kaiwa ga sansanonin kasar china labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau laraba ake sa ran majalisar wakilan amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba joe biden na dala tiriliyan 1.9 da nufin ba da gudunmuwar kuɗi ga iyalai da 'yan kasuwar amurka gabannin kaɗa ƙuri'ar kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta ce tana da kwarin gwiwar amincewa da shirin a majalisar wadda 'yan jam'iyyar democrat suka fi rinjaye kuma an fi mai da hankali kan ceto rayuka da rayuwar mutanen da bawa mutane damar fatan rayuwa mai kyau nan gaba 'yan majalisar republican sun nuna adawa da kudirin suna masu cewa yayi yawa ko ba a tsara shi ba don waɗanda suke matukar buƙatar taimakon tattalin arzikin shugaban marasa rinjaye na majalisar kevin mccarthy ta kira kudirin da tsada To a gaida Sarfilo Hashim Guman da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, reshen jihar Kano na kungiyar kwadagun Najeriya ya bi sahun takwarorinsa na jihohin kasar wajen gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokoki domin nuna kyamarsu ga yunkurin majalisar tarayya kan mallakan hurmin kayyade albashi daga hannun gwamnatin tarayya zuwa gwamnatocin jihohi daga kano ga mahmud ibrahim kwari dauke da karin bayani We write to honorable Speaker, that a private member bill moved by Honorable Governor Deputy Mohammed, representing Saban Sabon Federal Constituency of Kaduna State. Comrade Kabiru Adomin Jibir kenan shugaban kungiyar kwadagon Najeriya a jihar Kano lokacin da ya jagoranci gamayar kungiyoyin kwadago karkashin kungiyar nlc zuwa harabar majalisar dokokin kano wakilin mazaɓar sabon garin zaria a zauren majalisar wakilan najeriya honorable garba datti muhammad ne ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar wadda har ya tsallake karatu na biyu kamar yadda shugaban kwadagon na kano ya yi mini karin bayani to fargaban mu shine cewar idan wannan kuduri ya tsallake ya zama doka a najeriya zai zama cewar jihohi za su dinga yin kantafi da albashin ma'aikata wani gwamnan zai ga dama ma ya ce ba zai biya ba wani kuma zai biya ƙasa da abin da jihohi da dama suka biya a yanzu ma zancen da muke yi wanda muna da abin da ake kira national minimum standard wata ko mafi karanci a ƙasa wanda ba a yadda wata jiha ta biya ƙasa da wannan ba sai dai sama to a tun aka yi sawa wannan dukuduri hannu a hijira ta 2019 zuwa yanzu jihohi sha 18 ne a ƙasar nan a halin yanzu suke aiwatar da wannan sabon albashi to ina kuma ga a ce ya zama ma ne yana hannun su wuka da nama su me yasa shugaban yan majalisar ba su fara taba nasu ba ba su ka kudirin cewar za su rage nasu ba a matakin kasa da kuma masakin jihohi sai yan ma'aikata masu karamin karfi ake kallo bayan karbar wasikar yan kwadagon shugaban majalisar dokokin Kano honorable Hamis Ibrahim Cidari ya ce muna ba ku tabbaci in Allah ya dauna wannan koke na ku mun karbe shi kuma za mu duk abin da za mu iya yi wajen tabbatar da adalci muna yaba muku a yadda aka zo cikin natsuwa cikin maslaha aka shigar da nan koke wannan ya nuna kishin kasa da kishin al'ummar jihar kano honorable lawan hussaini dala da ke zaman shugaban kwamitin majalisar dokokin kano kan sha'anin ma'aikata da ayyukan gwamnati ya fayyace hanyoyin da dokoki suka shimfiɗa gabanin wannan ƙudiri ya kai ga nasara za mu jira domin bai zo mana ba kuma kamar yadda nake son gaya muku wannan abu da shi ɗan dan majalisa yi. ba ma zai zama doka ba ne magana ce ta sai dai a canja tsarin mulkin najeriya domin tsarin mulki ne tanadar da cewar hurumi na tsara kwadago iko ne kaɗai na gwamnatin tarayya so gyaran constitution kuma sai an bi jihohin najeriya an samu yardar bibisa bisa uku na jiha 36 kuma yadda ake samun yardar ma a kowace jihar ma ba zai zama ta yi karɓa ba sai a ita majalisar sai an samu mutum bisa uku idan wannan abu ya zo za mu masa kallon tsanaki kuma ba za mu goyi bayan abin da duk zai saka rayuwar wa inda muke wakilta cikin haɗari da garari ba Abin jira dai a gani shine yadda za ta kaya tsakanin 'yan kwadagon na Najeriya da kuma 'yan majalisar dokokin kasar a hannu daya da kuma 'yan majalisar dokokin jihohin kasar a daya hannun. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton. gwamna abdullahi ganduje na jihar kano da tawagarsa sun kai ziyarar neman gwamnatin tarayya ta sake buɗe ayyukan zirga-zirgar ƙasa da ƙasa na fasinjoji a filin tashi da saukan jiragen sama na malam aminu kano da kuma buɗe sabon filin tashi da saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na murtala muhammad da aka kusan gama aiki a kai na baya-bayan nan a jihar kano daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoto Gwamna Abdullahi Umar Ganduje na kokarin ganin cewa an buɗe ayyukan jigilar fasinjoji na ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma na filin jiragen saman Murtala Muhammad da ake ci gaba da aiki a kai don bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano. Abubuwa biyu ne kacal suka kawo mu wannan guri. Na farko mu gode shugaban ƙasa saboda wannan bangare na tashar jirgin sama mai ɗaukar jirage daga ƙasashen waje. Shugaban ƙasa ya sa an sake gina wannan guri kuma mun zo domin mu roƙa a zo a biki dokoki na bude wannan guri sannan na biyu a yadda cewa jirage su shi koma zirga-zirga daga kasashen waje zuwa tashar jirgi ta kano domin wannan zai bunkasa cinikayya kuma dama mu cibiyar ciniki ce ta arewa da ma waɗansu kasashe na afirka ta yamma kuma mu ma mun faɗi irin taimako da muka yi a wannan airport kan irin taimako da shugaban ƙasa ya yi musamman ma da muka tattauna da jirgin nan na ebre wanda ya yadda ya dinga sauka a kano kuma gwamnatin tarayya ta yadda ya dinga sauka a kano ya kuma ba mu wasu ka'idoji na na gina wato babbar kofa irin ta zamani wanda aka sawa na'urori masu kula da tsaro da kuma irin wasu na'urori a cikin airport din duka wannan gwamnatin jihar Kano ta kashe muku don kudade an sa irin waɗannan na'urori wannan jirgi na Emirates har ya sa rana ma da zai fara zuwa amma saboda COVID-19 bai iya zuwa ba kuma jihar Kano duk da mun fi ko ina yawa a Najeriya kuma wannan ciwo na COVID-19 kun san ciwo ne wanda yake son inda yake akwai mutane da yawa amma duk da haka saboda yunkuri da muka yi sosai wajen ma'aikatanmu na kiwon lafiya da kuma bin ka'idoji waɗannan duka sun jawo cewa wannan ciwo ya yi ƙasa sosai da sosai a jihar Kano duk da yawan al'umma. Shi ma ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika ya bayyana cewa tattaunawa akan sake buɗe zirga-zirgar ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen sama Malam Aminu Kano da ma na ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad ya yi armashi. Mun tattauna kuma abin ya yi armashi. Lallai azimin mu dama mun sanya kamfanonin jiragen sama tilas sun je Kano. Amma su kuma mutanen mutanen Kano tilas sai sun tashi daga Kano dai na cewa an tsangwame su a hilin jirgin Kano ko kastan ko wane ne sun tafi Abuja sun tafi Lagos domin waɗannan airline din in sun zo kamfanonin jiragen sama in ba fasinja ba su zuwa sai aikin babban yiwa magana ta biyu kuma za a bude filin jirgin Kano amma ba wai hurumin mu bane kadai mu yan ma'aikatar sufurin jiragen sama akwai ma'aikatar kasashen waje akwai ma'aikatar lahiya kwamiti na annoba corona da sauransu game da batun bawa masu zuba jari daga ciki da wajen Najeriya daman shiga a dama da su wajen bunƙasa fannin sufurin jiragen saman Najeriya Najeriya. Malam Sirika ya ce. Mu a gwamnatin Muhammadu Buhari ba za mu kasai da kayayyakin al'umma ba kamar da aka yi a baya da amma za mu iya ba da su jingina a amfani da su a bunƙasa su sannan a dawo ma da wato al'umma su wato gwamnati. Saboda ka tashi jirgin Kano na cikin wanda za mu ba da jingina. Sake buɗe zirga-zirgar jirgin saman ƙasa da ƙasa a Kano zai yi matukar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya in ji Jamil Yunusa. Gaskiya sake buɗe shi zai yi matukar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya saboda a kwanakin baya rufe shi sakamakon sakamakon covid-19 ya sa abubuwa da yawa sun danja baya baya da yan kasashen waje masu shigowa Najeriya da kuma masu kasuwanci so ga sake bude shi da za yanzu ba kankanin ci gaba bane duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya akan jinkiri da ake samu a aikin sake bude jigilar fasinjojin kasa da kasa a jihar Kano da ya ci tara sai dai a baya gwamnatin Najeriya ta ce ta dauki matakin rufe zirga-zirgar jiragen saman waje ne domin dakile yaduwar annobar Corona coronavirus a kasar Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagadan Umar Zulum ya aza tubalin gina wata sabuwar kasuwa da tasha da ake kiranta tashar Bama don baiwa 'yan kasuwar Najeriya da ma na kasashen waje damar da za su dinga harkokin kasuwanci kai tsaye. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya aza tubulen gina wata sabuwar kasuwa da tasha da ake kira tashan Bama don baya 'yan kasuwan Najeriya da na kasashen waje dama da su dinga harkokin kasuwanci kai tsaye. Jihar Borno dai ita ce kadai jihar da ke makwabta da kasashen Afirka uku da kara da Nijar da Kamaru da kuma Chadi wadda dukkanin su ke gudanar da harkokin kasuwancin su kai tsaye. Wanda baya bayan nan matsalolin tsaro ya kasar harkokin kasuwancin sai dai a iya cewa yanzu harkokin ya so farfadowa game da dan kwale-kwalen zaman lafiya da aka so mu samu. Gwamnan ya ce za su yi kokarin ganin cewa an bunƙasa batun harkar kasuwanci a wannan shiya da rage matsalolin da ake fuskanta Inshallah, immediately after the completion of this market and the motor park, the Bama motor park will be relocated to this place and government will construct a mega secondary school in the existing Bama motor park now. gwamna ya ce in Allah ya yarda zarar an kammala gina wannan tasha da kasuwar za ta da tsohuwar tashar bama dawo da ita wannan sabuwar wuri wadda kuma gwamnatin za ta gina katafariyar makatan sakandare a tsohuwar tashar baman I wish to bring to the kind notice of this gathering that total sum of over 2 billion naira is needed to complete this project. ya ce ina so in jawo hankalin mahalarta wannan taron cewa muna bukatar fiye da naira biliyan biyu wajen kammala wannan aiki alhaji yarima lawan kare ture shine kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da masana'antu wanda ya mun karin haske game da alfanun wannan tasha da kasuwar eh, duk wani wanda mutum da yake da niyya zuwa zai je cameroon kamar marwa ko zai je chadi kaga hanyar su ne ko mutum zai je central africa zai samu mota a wannan tasha don ta nan za su bi su bi ta hanyar gala kuma za su ya su bi ta hanyar banki duk wannan hanyar zai lidin dusu har duk inda su destination nasu kuma za su amfana sosai especially eh, eh, da ka tambaya yan cameroon da yan chadi din kullum suna samun problem na motoci da sauransu amma kaga nan kuma insha Allah gamman state gamman zai sake sa motocin da zai kwambe passengers zuwa bama zuwa har bakin boda na ganin cewa za gina da kasuwa ne da kuma tasha kamar su 'yan kasuwan mu za su amfana da shi musamman ganin cewa akwai mutane da suke zuwa kamaru suna kasuwanci tsakanin su za su amfana da wannan kasuwar za su amfana because a wajen akwai inda za a je store stores na za a je kayan baki kai ba ko ka zo ka ciniki baka samu ka doka ba dare yayi saboda security za ka mika kamfanin ah, tasha din manajan tasha din akwai store da za a je maka kayan ka washe gari ya zo ka samu mota za ka zo ka dan biya wani abu ka dan su baka kaya ka tafi kaga ya so amfana a nan ma kaga an ba wajen da security za a je kayan su dole sai ka doka ka fita da shi a cikin tasha amma saboda convenience na jama'a din za a je a kusto da muka gina a ciki duk wanda ya saya kaya ba dan kasa ba bai samu motar da zai convenience kayansa ba zai je ya ajiye a nan wajen ya biya dan wani miga amount sai a bashi a ajiye mishi sa gobe kuma ya zo ya karba ta ana dai sa ran kammala wannan aiki cikin watanni goma sha takwas wanda gwamnati ta ce za ta baiwa duk wanda aka ta sa tashan baman shago a wannan kasuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoto wakilinmu a yankin kudu maso yammacin najeriya hassan umar tambuwal ya dubo mana irin hali da ake ciki bayan da kungiyar 'yan kasuwa daga arewa zuwa kudancin najeriya suka janye yajin aikinsu a cikin wannan rahoto na musamman da ya aiko mana a makon da ya gabata ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu kayan abinci da dabbobi ta najeriya ta jaye yajin aikin da ta shirya akan haka ni zagaya a jihar oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya a game da jaye wannan yajin aiki na kawo kayan abinci da dabbobi a kudancin najeriya eh alhaji muritalla kwata ah ba kyau eh. wallahi babu kyau saboda mi saboda yanzu sanu ya yawa babu mai amma tale ba yawa kowa na ci ana yi an yi daidai amma yanzu akwai zano ya yawa ina mai sai ka ga kara yanzu ya ci ga babu mai shi wato ka fi son a yajin aiki yanzu samanin ne ko babu kudi babu kudi Najeriya da wajen nan ko mutane ana ta ana ta mu kudi ana sai sano amma ba kudi kowa yana yi maleji shine ya bada ka su ina ibn Ahmed Majinga an ja yajin aiki ya yake ko bai kyau ba a ya ya goma ya yi daidai yanzu amma da kowa ba wani mu bebe guda jin zai zawu ya lokacin bai kasa ba ba wani sai zai zawu ya bebe shi kuma zai zawu amma yanzu gwamnati ya yi zatu alhamdulillah ala ya gwamnati da gwamnati ba ka ganin cewa yarbawa sun shan wuya tun da su ne ake kawo ma wannan shanu da kayan abinci ah ba yau ba gudu guda sun sai sai sa wuya ba kowa da kowa sun sai sa wuya har da mutanen arewa ba ba mutanen arewa sun kuma sai sa wuya mutanen nan sun kuma sai sa wuya saboda shi shi na da kaya in bai kawo nan ba ina sai sai zama gudi eh, amma kowa kawo kaya ni musa shi kuma zuwa ma gudi shi ne dadin abun nan ala ya gwamnati da gwamnati ina sunanka sunana alhaji zakiru a bolade me za ka ce a game da jari yajin aiki ya yake ko bai ba ya yi mana saboda mi saboda mun gode Allah mun ci abinci a nan maza ya ci yaro ya ci a lokacin da ake yajin aiki babu shanu da yawa a kara me za ka ce an bai da kyau saboda mun ga mutum ya suwa nan ko babu shanu bai dadi to yanzu kuma an jari yajin aiki shanu ya yi yawa a cikin kara me har gani ya da kai ya yi sosai ya yi sosai ya yi girma wasu na cewa babu kasuwa idan shanu sun yawa kai ma kana ganin haka nan a'a mun gode Allah mun gode Allah kuna ciniki sosai muna ciniki muna ciniki mun samu sanu mun gami shi. Eh ba wusa gangan da eh, suna dai ba. Alhaji Hafiz. Alhaji Hafiz yanzu babu yajin aiki ya yake ko bai kyau ba. Aiki bai kyau yanzu kuma. Saboda me? Wallahi saboda babu babu sanu sano ya yi sada sosai. Amma ga shanu da ya sun cika kara. sano ya yawa ne sano ya yi sada wallahi tallahi babu kasuwa. To amma lokacin da ana yajin aiki babu shanu lokacin bai fi tsada ba. A ah, akwai sada amma akwai wani ana yanka sano bai yawa dole ana sai su amma yanzu kuma kowa babu kowa na kuka. Saboda shanu ya yi yawa wallahi ya yi tsada hmm. ya yi tsada sosai to me yasa shanu ya tsada a'a ka gan yanzu kuma dola babu dola ya yi hmm. ka gan yanzu kuma sanu dubu deri biyu hmm. yanzu kuma an sha deri uku da wani abu wallahi duka wani ana tina ma ya yi tira amma saboda sanu ya yi tsada suna na usaini Jaina. an ya ja ya ja aiki yanzu ya ke ko bai ba to abun da dama aka so na ya yi da aka gama yaji aiki amma dai yanzu abun da za a yi saura dai a roƙai allah allah zai kawo alherin mu allah zai kawo kawo ciniki to kasuwa ta Inda ya je aiki ya tashi in ba ciniki ka san dai abun bai yi ba. Ciniki na an fi so a roƙe Allah Allah shi ba mu alherin da yake ciki. To a lokacin yajin aiki da yanzu da babu yajin aiki wanda lokaci ne aka fi yin kasuwa? ya kamata a ce war haka akwai kasuwa ana yi amma dai lokacin yajin aiki nan fa abun da kowa yake samu fa shine dai yake siye fa amma dai yanzu kan harka ya ma wadata yanzu akwai sanu amma dai yanzu ba mu siye. Allah dai shi kawo alherin alheri a so. plateau suna lashi samaila 1000 da sabo ibadan domin za ka ce a game da jaye yajin aikin kawo shanu da abinci na ka janye kawo shanu da abinci tomato da tasai a tarudo ya yi kyau amma lokacin ma ba janye bayan ya ji aiki a ko niki sosai amma auka amma sun da an kawo komai ya wadata yanzu ba niki ga shanu barkata kara ba masiya ba masiya Ga ata ba masiya amma lokaci babu kama a ta nema kama ido ido rufe kama aljani to ana ka gani me ya kawo rashin ciniki to rashin kuɗi ne ba ku da gari Allah abu sai duwa Allah ya mana mai kyau to yanzu ya batun tsada lokacin yajin aiki fi tsada ko kuma yanzu da aka dakatar da yajin aiki lokacin yajin aiki na an bi samu tsada amma lokacin ma ana so ga kudi amma ga shi yara ne su ba ba masiya da ya ta da malu ba masiya saboda lokacin ma yan biki sun bi so tsada lokacin babu wanda arka zaniya kamar arkan iska ne lokacin lokacin babu ma bi so amma ga shi ya wadatar su ba mai so me zaka ce a game da jaya aiki ya daidai ko bai ba salamu alaikum jama'a muna ƙasa muna ci kowa na saman lafiya to ya yi daidai wannan yi daidai to saboda yi daidai saboda mi saboda muna ci muna sa kowa na tafiya lafiya la ba a ganin cewa yanzu wasu na kukan cewa babu kasuwan shanu shanu sun yawa ba ciniki a yanzu sanu ya yawa kuma akwai ciniki kowa yana saman lafiya gaskiya sunana alhaji ibrahim senior alhaji ibrahim senior me za ka ce a game da an ja yajin aiki yi daidai ko bai daidai ba ya yi daidai yi daidai saboda ce ya yi daidai a akwai sanu yansu akwai siliki duka sai samu amfani falike sai samu amfani mese sai samu amfani duka ya daidai to a lokacin yajin aiki ana samun amfani a'a babu amfani wallahi babu amma wasu na cewa lokacin nan an fi yin ciniki an fi samun amfani ba sa ba samun amfani lokacin nan amma yanzu akwai amfani kowa kowa sai ci amfani komai da komai to ba ganin cewa shanu ya yawa babu kasuwa eh sanu ya yawa amma siliki kadan kada ne dole sai tashi na Alhaji Karayi wanda an ka sanya dan dariji a cikin garin Koko ya kaji da ya ja yajin aiki kaji da ko baka ji ba gaskiya gaskiya ban ji daɗin ja yajin aiki saboda me saboda bukatan mu bata biya ba me bukatan ku bukatan mu da yarba su gane matsayin mu kuma su gane amfanin mu a Najeriya saboda sun kama kashe ƴan uwan mu babu dalili wani mai hawa mai sauka ya biyo an kama an kashe an kora dukiyar su a musu hasara sannan Najeriya ga guda ce shugaban kasa guda ne sannan mu ƴan Najeriya muke ko muna da mu zuna ko ina a tsaban Najeriya ba ha ganin wannan yajin aiki da an kai na ƴan kwanaki kaɗan ya zama wani darasi ga mutanen kudu maso yammacin Najeriya kuma kudancin Najeriya gaba ɗaya eh ya zama amma ai bukatan bukata bata biya ba dan inda mun kai kamar sati biyu za su tabbatar da haka amma an tabbata ai musu gaga an turo musu kasu ga gana awo suna ce mana cewa ai yunwa ta tasa muka turi shanu mun kawo kayayyakin mu ba tare da mun tsaya mun tsaya dan ba mu da kuɗi na muka turi shanu da mun bari sati biyu sun buwaya sai sun shiga mota sun tada su turi shanu su gane muhimmancin mu sunana Alhaji Azuka Bodin ga sakataren kungiyar dillalai ta kara a Yale Ibadan kai kuma dillali ne kuma ni kuma dillali ne kuma ina sai ina sayarwa to me zaka ce a game da jayin wannan yajin aiki na shigowa da kayan abinci da dabbobi a kudoyan kudancin najeriya gaskiya ban ji daɗi ba don mun koro za mu samu nasara game da abin daga sama sai ji an cewa an shirya ba ganin cewa jaye wannan tana da amfani domin ana sauƙaƙa ma mutanen da ke amfani da wannan kayan abinci da dabbobi in tana da amfani amma su ba su gane cewa muna da muhimmanci ba a kan ta yaya za su gane ba eh, idan abin ya daina zakkowa sun kabi da ƙaura bai ba su samu ba san za su gane ba mu da sai da su su ba su yi sai da mu sunana muhammadu gidado daga akin kara kiyani dai na so da ya kara ko da mako biyu ne inda da saboda mu na so mu ashe ikin kan mu ga wannan mutanen kasa amma gwamnati da haka bai samu ba duk da kan daidai alhamdulillah dai an daga an shirya ba ko ban Allah kare gaba an ji masa amma dai kuma ba yanda ake so ba gaskiya ya ake so ya ake so gaskiya a saboda su su san unhanin mu mu san unhanin su saboda ba hiwa muna ka musu kaya ba su noman komai muna ka musu kaya amma a ce muna musu kashewa su kona musu kona motocin mu a ga dukiyar sun sunna kasa a ƙarƙashin su haka bai yi ba Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. ta gaida na tambuwan yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice wasan gaba na kuma kwata tikwata mai opoku ya kammala shirye-shiryen canja shika zuwa kulabin din algeria usm algeria akan kudi euro dubu dari shida dan wasan mai shekaru 21 da haifuwa ya kammala wannan yarjejeniya ne a ranar laraba ta sanya hannu bisa wasu takardu da suka dace opoku zai tafi afirka ta arewa ne bayan wasannin cancantar shiga gasancin kofin afirka guda biyu da afirka ta kudu da Sao Tome cikin watan nan. Accra Hasafok ta baiwa 'yan wasan ta goma sha biyu hutun kwana biyu yayin da aka je hutun wani lokaci na ligin ɗin ƙasar Ghana. Zagayen farko dai na kamfen ɗin bana ya ƙare ne a ƙarshen makon nan. Accra House of Oak kuma ta fita sansani ne a daidai lokacin da ta samu nasara ci hudu da nema a kan Wafa FC a Accra Sports Stadium a ranar Lahadi da ta wuce. Ranar Talata da Maraici za su koma samun koro a Santa Park sai dai. 'yan wasa sha biyu a cikinsu sun samu hutun kwana biyu. Ohun mai koyar da asanti kwatakwa wasa Maxwell Konadu ya ce fau-fau ya kiya miƙa motar aiki da asanti kwatakwata ba shi har sai sun biya shi duka haƙoƙinsa. Asanti kwatakwata aika masa da takarda da ke buƙatar cikin hanzari ya maido mata da motar wacce a dalilin ƙin yin haka kilabin ɗin take bashin kuɗi ɗari uku a kowace kowace rana tun a watan Disamba da aka sallame shi kulabin. Kulabin ya bayyana cewar ya yi bashin dola dubu da ɗari takwas wadda maxwell kunadu zai biya saboda ya ci gaba da riƙe motar tun a ranar 19 ga watan disamba shekara ta 2020 zuwa biyar ga watan maris shekara ta 2021 asanti kotoko ta iyakance masa wa'adin sa'o'i 24 ya koma da motar ya kuma biya kuɗin ko ya fuskanci hukuncin shari'a ƙasar afirka ta kudu za ta rashi 'yan wasanta Percy Tau da Bongani Zungu da ke da matsuguninsu a ƙasar Ingila gabanin wasansu na samun cancantar shiga gasan cin kofin Afirka a dalilin sake barkewan cutar COVID-19 a ƙasar game da hukunci da aka fiɗa, 'yan wasa da sun ka tafi wata ƙasar da take fama da ɓullan cutar karo na biyu za a ainihin killace 'yan wasar har tsawon kwana goma bayan sun dawo daga wurin wasan a halin yanzu hukumar fifa ta ba club club ikon kiyaye 'yan wasa daga tafiya yin wasa ƙasarsu da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuktar abbas sashen kausa na muryar amurka a Accra, Ghana. Tuwa gaida Ridwan Mukhtar Abbas da labaran wasanni. Yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice. Ƙungiyar haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matuƙar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta 2021 yayin da al'ummomi ke farfadowa sannan a hankali daga matsalolin da shi umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa. kamfanin dalacin labaran faransa ya ce ranar laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi biyar shida cikin ɗari a wannan shekara wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan disamba yau laraba kasar rashi ta ce tana takaita amfani da twitter saboda kamfanin bai cire abubuwan da aka haramta ba hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta kasar ta ce idan kamfanin na twitter bai bi ka'idar rasha ba za a ci gaba da ɗaukar matakai a kansa ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a ƙasar hukuma ta ce matakin na laraba ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a rasha da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Gada da GMT. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sautin shirin da ma mu na wannan daren. Baba ya ku Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC da ke sallama da ku. a kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum